من جوده وكرمه ما جعلهم ينفقون أموالهم ابتغاء وجهه وطلبا وتحصيلا لثوابه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وعد من بنى له بيتا في الدنيا ببيت عظيم في جنته وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أول من بنى مسجدا لربه في حياته صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين أما بعد اتقوا الله عباد الله فتقوى الله هي أكرم ما أسررتم وأحسن ما ظهرتم وأعظم ما ادخرتم والوصية بالتقوى هي وصية الله للأولين والآخرين قال تعالى ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله إخوة الإسلام المساجد بيوت الله تعالى في أرضه وقد جعلها الله تعالى خالصة له وحده فقال تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا والمساجد أحب الأماكن إلى الله تعالى فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أحب البلاد إلى الله مساجدها وأبغض البلاد إلى الله أسواقها أخرجه مسلم والمسجد هو بيت كل مؤمن تقي فعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المسجد بيت كل تقي المسجد بيت كل تقي أخرجه أبو نعيم في الحلية وقد ثبت الفضل الكبير والثواب الجزيل في بناء المساجد وجعل ذلك سبيلا إلى الجنة والفوز بمرضاة الله تعالى فعن عثمان رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من بنى لله مسجدا يبتغي به وجه الله بنى الله له بيتا في الجنة وفي رواية بنى الله له في الجنة متفق عليه وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال من بنى لله مسجدا صغيرا كان أو كبيرا بنى الله له بيتا في الجنة أخرجه الترمذي وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من بنى لله مسجدا ولو كمسحة قطاع لبيضها بنى الله له بيتا في الجنة أخرجه أحمد وبناء المساجد أيها المسلمون من العمل الصالح الذي يجري أجره على العبد بعد موته في وقت هو أحوج ما يكون إلى حسنة تضاف إلى إلى سجله فيدخل بها ميزانه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علما نشره وولدا صالحا ترك ومتحفا ورجا أو مسجدا بناه أو بيتا لابن السبيل بناه أو نهرا عجراه أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته تلحقه من بعد موته أخرجه ابن ماجه وحسنه العباني وأثنى ربنا جل وعلا على عمال المساجد في كتابه فقال تعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين وعن عدد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ينادي يوم القيامة أين ديراني أين ديراني فتقول الملائكة ربنا من ينبغي له أن يجاوره فيقول أين عمار المساجد أخرجه الحارث في بغية الباحث وصحوا العبادة الصحيحة أيها المسلمون ليس المقصود بعمارة المساجد بنوها وتشييدها فقط بل تكون العمارة بالصلاة فيها وجعلها واحة للمؤمنين وجعلها واحة للآمنين ومتعا للخائفين وإسراها للمتخدمين وتعليما للمتعلمين والمساجد منذ عهد النبي عليه الصلاة والسلام هي منارة العلم والتعليم والتفقيه في دين الله فكان النبي عليه الصلاة والسلام يجلس مع أصحابه في المسجد فيعلمهم كتاب الله ويعلمهم مما علمه الله ثم إنه رغب أمته في الجلوس فيها وتدارس كتاب الله وبشر أصحاب هذه المجالس الكريمة ببشائر ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده والعناية بالمساجد وتنظيفها وتطيبها والمحافظة عليها من أفضل أعمال البر التي يترتب على الأجور العظيمة قال عليه الصلاة والسلام أولدت علي أجور أمتي أولدت علي وجور أمتي حتى القضاة يخرجها الرجل من المسجد أخرجه أبو داود والترمذي وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن امرأة السوداء كانت تقوم المساجد فوقد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عنها فقالوا ماتت يا رسول الله فقال أفلا كنتم آذنتموني قال فكأنهم صغروا أمرها فقال دلوني على قبرها فدلوه فصلى, فصلى عليها ثم قال إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها وإن الله عز وجل ينورها لهم بالصلاة عليه وثبت الفضل الكبير كذلك في التعلق بالمساجد والتردد إليها فقد روى الترمذي وحسنه عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان قال تعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وعن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الا ادلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات قالوا بلى يا رسول الله قال إسباغ الوضوء على المكان وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط وقد حث الإسلام على احترام المساجد ومعرفة حرماتها فالمساجد أماكن مقدسة فالمساجد أماكن مقدسة لها خصوصيتها ولها غرمتها فهي بيوت للذكر والصلاة لذا فيجب تنبيه المساجد عن كل ما من شأنه أن يشينه أو ينتهك هرمته فيمنع البيت والشراء في المسجد وكذا إنشاء الظلة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن ذلك كما يجب أن تنزه المساجد عن الخصومات والمشاحنات فهي بيوت الله تعالى التي تنطهر فيها قلوب المؤمنين وأرواحهم وتتلاشى وتنمهي المسافات والأبعاد بينهم فتتحقق معاني المواساة والعدالة والأخوة والتعالف ويتدرب المسلمون في المساجد على النظام واحترام الوقت والتواضع واللين فيما بينهم نسأل الله تبارك وتعالى في هذه الساعة الكريمة أن يجزي عمار المساجد من المؤمنين الذين يريدون ما عند الله خير الجزاء وأن يتقبل منهم وأن يخلفهم عما أنفقوا خيرا وأن يبني لهم ووالديهم وذرياتهم قصورا في الجنة اللهم اخلف على الجميع خيرا وارزقهم من حيث لا يحتسبون كما نسأل الله تعالى كما نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم وإياهم ممن يعمرون مساجد الله بذكره وشكره وإقامة الصلاة فيها بالغدو والعصال innahu sami'un mujibud da'wat alhamdulillah dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah wanda ya sanya masallatai suka zama gurabe na bautarsa ya kwadaitar da mummunai wajen gina masallatai da raya su da kulawa da su don neman yardar Allah ya yassare wa wasu daga cikin bayansa mummunai Zuciyar gina masallatai daga cikin dukiyarsu don neman yardar Allah da neman lada a wajensa ina shidawa, babu abin bautawa da dacewa da tantanta sai Allah ta'ala shi kadai wanda ke ba shi da abokin tarayya ya yi alkawari ga wanda ya gina matsalatai a duniya ya gina masa gida babban a gidan aljanna ina shaidawa annabi Muhammad bawan Allah ne manzon Allah ne zababbe daga Allah shine farkon wanda ya fara gina masallatai irada masha Allah tabbata ga annabi Muhammad da alayensa tsarkaka da sahabbansa bayan Allah ta gari mutanen kirki da wadanda suka bi hanyar su har zuwa ranar tashin alkiyama bayan aka yan uwa musulmi ne wa kaina da ku baki ɗaya wasiya da takawa ma'ana da tsoron Allah ma'ana da biyayya ga umarnin Allah da sassar abin da Allah ya hana wannan takawa ita ce mafi girma abin da mutum zai koya a zuciyarsa ita ce mafi girma abin da za a gani a zahiri na rayuwar mutum ita ce mafi girman kuzuri da bawa zai aje domin gobe kiyama Allah ta'ala ya yi wasiya ga bayi da takawa na farko da na ƙarshe. Allah ta'ala ya ce walqad wasaina alladhina utul kitaba min qablikum hakika mun yi wasiya ga waɗanda muka ba wa littafi kafin ku wa iyyakum kuma muna yi muku wasiya kuma an cewa ku ji tsoron Allah dan uwan musulmi masallatai ɗakin Allah ne a bayan ƙasa Allah ta'ala ya kebance masallatai gare shi kadai domin ya ce wa annal masajida lillah lalle masallatai na Allah da shi kadai fala tad'u ma Allah ahada kada ku kira wani kada ku bauta wani tare da Allah masallatai gurabe ne da Allah ta'ala yake so hadisi ya zo daga Abu Hurairah Allah ya kara masa yadda yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa ahabbul bilad ila Allah masajiduha inda Allah ya so a bayan kasa a wannan duniya sune masallatai wa abghadul bilad ila Allah aswaquha inda Allah ya fice a bayan kasa su ne kasuwanni imam muslim ya rawaito wannan hadisi masallaci shi ne dakin dukkan mummuni da giyi mai tsoron Allah nan ne matattara ta mutanen kirki abubuwar abu darda ya rawaito hadisi ya ce na ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa al-masjid baytu kulli taqi masallaci shine gidan dukkan bawon Allah taqi ban bawon Allah nagari maza Allah sallallahu alaihi wasallama saboda muhimmancin masallaci shine abin da ya fara yi lokacin da ya hijira ya sauka a kuba a cikin kabila ta banu amr ibn auf sai ya gina masallaci a kuba sannan yana fita zuwa madina yana ƙara tawa cikin gari farkon abin da ya yi shine gina masallaci sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana gina masallaci idan yayi tafiya in zai dade kamar zai je jihadi ko zai dogon tafiya duk inda je zai gina masallaci kamar yadda ya yi a kaibara ya gina masallaci lokacin da ya yaje jihadi khulafa ar-rashiduna shugabannin musulmi na farko sun kula wajen umartar musulmi da gina masallatai a dojin da suke kamar yadda Umar bin Khattab ya wa ainihin gwamnoni a wannan zamani nata yake cewa da su alibnul masajid jami'a fi makarar jimara duk inda kuke da manya-manyan garuruwa da manyan guraben da mutane ce ku gina masallatai ya tabbata a cikin hadisi falala da lada da girma ga wanda ya gina masallaci cewa hanya ce ta a gina masa shi ma gina a gidan aljanna sai na Usman dan Affan Allah kara masa yadda yadda naji Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana cewa man bana lillahi masjidan duk wanda ya gina wa Allah masallaci yabtaghi bihi wajh Allah yayi haka dan neman yardar Allah bana Allah lahu baitan bil janna shi ma Allah zai gina masa gida aljanna a wata riwaya bana Allah lahu fil jannati mithla Allah zai gina masa kwacin-kwacin wannan a gidan aljanna ana tsammanin Allah ya kara masa yadda ya rawaito a hadisi daga annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa man bana lillahi masjida duk wanda ya gina wa Allah masallaci sagira kana au kabira babba ne ko karami bana Allah lahu baitan fil janna shi ma Allah zai gina masa gida a gidan aljanna ibnu abbas Allah ya kara masa yadda shi da mahaifinsa ya rawaito daga annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa man bana lillahi masjida wanda ya gina wa Allah masallaci walau kamar mithati qafa ko da kamar sheka ce ta tsuntsuwa bana Allahu lahu baita fil janna Allah zai gina masa gida aljanna dan uwana wanda yake nuna shi gina masallaci ba ana nuna ana duba girma bane ba ana duba kayatarwa bane a'a ana duba dan me ka gina in dai dan Allah ne ko makanganta ta Allah zai gina maka kai ma gida a gidan aljanna sannan kuma gina masallaci yana cikin ayyukan da yake gudana ga bawa bayan mutuwarsa akwai ayyuka da suke gudana su ne sadakatun jariya din nan wanda ko da mutum ya mutu Allah zai ci gaba da bashi lada to akwai gina masallaci hadisi ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace inna mimma yalhaqul mu'min min amali yana cikin abinda yake kaiwa ga mummuni cikin ayyukansa wa hasanatihi ba'da mauti da ayyukansa nagari da lada da zai kai gare shi ba mutuwarsa ilman nasha ilman da ya karanta wa waladan salihan taraka ko da nagari da ya bari wa mushafan rasa ko qur'ani da ya gadar yadda ya bayar aka ci gaba da karantawa aw masjidan bana ko ya gina masallaci aw baitan libni sabili bana ko ya gina gidan baki wanda ake sauke baki aw naharan jira, ko ya gudanar da ruwa wanda za a rika diba ana sha ana amfani aw sadaqatan akhrajaha min mali ko sadaka da ya bayar daga zai fi jihadi wa hayati a rayuwarsa da lafiyarsa talhaquhu min ba'di mauti wannan ladan zai ci gaba da samun sa ko bayan mutuwarsa manzon Allah Allah tabaraka wa ta'ala da kansa ya yabi masu gina masallaci da kuma raye masallaci domin ya ce inna ma ya amuru masajid Allah man amana billahi wal yawmil akhir inna ma kadai ya amuru masajid Allah masu gina masallatai masu raye masallatai sune man amana billahi wal yawmil akhir wanda suka yi imani da Allah ranar lahira wa kama sala suka tsaye da sallah wa hada zakka suka bada zakka wa lam yakhsha illa Allah kuma ba zai tsoron kowa ba sai Allah fa hatta ulaika an yakunu min al-muhtadin tabbas wadannan sun zama cikin shiryayyun bayi ana tsammani Allah ya kara masa yadda ya rawaito hadisi daga annabi sallallahu alaihi wa sallam yace inna Allah yunadi yawm al-qiyamah rana al-qiyama Allah zai kira cikin bayi yace ayna dirani ayna dirani ina makotana ina makotana fa taqulu al-mala'ika sai mala'ikun sai ya rabbana ya ubangijinmu man yanbaghi an yujawiru wane ne ya dace ya zo kusa da kai ma kusa da kai ya Allah fa ya kudu aina umma masal sai sai ina ma tsiraye masallatai so ne hukuta kullum suna tare da Allah a masallatai Allah da girma masu rana a kiyama yan uwa musulmi gina masallaci ba shi kadai ake bukata da kuma raya shi a gina a raya masallaci a raya masallaci da salloli a mai da masallaci mafaka ga masu imani inda za su je su bauta wa Allah cikin aminci duk inda kake in hankalinka ya tashi in ka shiga damuwa to je ka masallaci mafaka ce ta masu imani waje ne na kwanciyar hankali waje ne da Allah yake sa wato duk ma'ana ne a zuciyar wanda yake masallaci ya yi masa dukkan damuwa waje ne na karantarwa masallaci guri ne na samun ilimi waje ne na manawatu ilmi wa a koyi ilimi a koyi ibada waje ne da ake haduwa domin a karanta alkur'ani domin a karanta ilimi domin a fahimci addini manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi ya girmama matsayin waɗanda suke raye masallaci da karatun Qur'ani da tafsirin Qur'ani da koyon ilimi kuma ya musu bishara da girma ya zo a cikin hadisi Abu Huraira wanda Imam Muslim ya fitta shi ya ce ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa mastama qaumun babu wasu mutane da za su tattaru fi baitin min buyutillah a daki cikin dakunan ubangiji a masallaci ya tsuluna kitab Allah suna karanta littafin Allah wa ya tadawa suna bainahum suna mudarasa suna kokarin fahimtar ilimin sa illa nazalat alaihim sakina sai Allah ya sauka musu da sakina da wata nutsuwa wa gayyatu wa ghashiyatuhum rahma sai rahama Allah ta lalle su wa hafatuhum malaika sai malaiku sun kewaye wannan waje wa zakarahum Allah fi man inda sai Allah ya ambace su a cikin taron malaiku kulawa da masallatai da tsabtace masallatai da sanya turare a masallatai yana cikin mafi falala aiki da ake samun lada mai yawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yadda ya uridat alayya ujur ummati Allah ya nuna min ladan da ake ba wa al'ummata hatta kaza har tsau abin da tinke alkaza shine kamar in an yi shara da tsindiya dan wannan abin da zai faɗi na tinke wannan tinken in ka dauke hatta kaza in ka dauke wannan tinken yukhrijuhu ar-rajul min al-masjid da za ka ɗauke a masallaci Allah zai ba ka lada ko kankanta ba ka gani ka ɗauke bare ka share masallaci bare ka tsabtace masallaci bare ka kawo turare ka sa a masallaci kana da lada mai girma in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata mata baka ta kasance tana share masallaci a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama kwana biyu fa faqadaha sai ya ga bai ganta ba ya nemi da ya rasa ya ce ina ko wannan baiwa Allah kalu ma ta ga rasulullah sai ai ta da ya yake Allah kala yake afala azantum ne kuntum azan dan me ba ku sanar da ni ba kala fa ka annahum saghraw ba fa ka annahum saghraw ba wannan me sharar masallaci wata baka ma za Allah sai an taso ka daga gida ai mun mata sallah mun kai mun rufe ta kala dulluni ala qabriha sai ma yake Allah yake ku nuna min ina kabarin da yake aka nuna maka fa sallah alaiha sai ya je kabarin ya tsaya mata sallah saboda sallar manzon Allah ta daban ce kar ku ɗauka don tana share masallaci ba kowa ba shi. a'a tana da daraja ko a ma'aunin ku ne ba kowa ba amma a ma'aunin Allah da manzon Allah babba ce mai daraja ce mai sharan matsalaci. ya je kabarin ta yi mata sallah sun makar sai ta yi na abin kuhur mamlu'a sun gulmatar ala aliha da na je wannan makabarta da yawa kabarbura suna cike da duhu gama ma'abotan kabarin wa inna Allah azza wa jal yunawwiru alam bi salati alayhi Allah zai haskaka dukkan kabarburan nan saboda wannan sallar da nayi dalilin wannan mata duk wanda suke wajen suka yi albarka mai sharan masallaci sharan masallaci ba karamar aiki ba akwai falala mai yawa da girma ka ya zuciyarka da masallaci duk inda kake Allahu akbar ka ji kiran sallah yi maza ka ya masallaci ka da kasuwa bayan magarba tare a masallaci bayan da aka zauna kana zikiri a masallaci rataye zuciya ta'alluq alqalb bin masjid babban abu ne mai daraja ya zo a cikin hadisin Abu Sa'id al-Khudri Allah ya kara masa yarda Imam Tirmidhi ba da hadisi yace manzon Allah salatul likita ila ra'aytum ar-rajula ya'tadu al-masjid fashhadu lahu bil iman in kun ga mutum ya allaka zuciyarsa da masallaci yana kai kawo tsakanin da masallaci ku da mai imani ne domin Allah ya ce inna ma ya'muru masajid Allah man amana billahi wal yawmil akhir Abu Hurairah Allah ya kara masa da rawaito hadisi manzo Allah yake ala adullukum ala ma yamhu Allah bil khataaya kuna so in ga muku abinda Allah yake kankane zunubai da shi wa yarfa'u bihi daraja Allah yake daga darajar bayi da shi kalu bala ya rasulullah kace ya ma Allah ba mu labari kala isbabu rudu ala al-makari kyautata alwala a lokacin sanyi wa kasratul quta ila masajid wa kasratu al ila masajid da yawan takawa zuwa masallaci da yawan taku zuwa masallaci wa intizaru salati ba'da salat da jiran sallah bayan wata sallah fa dalikum riba kun san girman aikin nan to daidai yake da riba mai riba kai shine yin gaji a iyakokin musulmi cikin manyan manyan ayyuka da ake samun lada kamar ka dau makami ne ka je ka tare garin musulmi ka hana a zo a cin musu ladan da za a baka kasaratul khutba ila masajid Abdullahi da Mas'ud Allah ya kara masa yadda. kamar yadda Imam Muslim ya rawaito Abdullahi bin Mas'ud yake cewa man sarrahu an yalqa Allah gadan Musulma? wanda yake so gobe kiyama ya gamu da Allah yana musulmi falyuhafiz ala haula salawat ya kiyaye waɗannan gari. man sarrahu أن يلقى الله غدا مسلما فيحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بها دي إن أكا كلا صلى لماذا كجمة التي فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى يتي الله يشرع أنت أنهم صلى الله عليه وسلم سنوني نشريع وإنهن من سنن الهدى زوا مثلا أن كلا صلى ينسي سنوني شريع ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما سيصلي هذا المتخلف في بيتي النبي رب yake da za ku rika sallah a gida kamar yadda wancan mutakallif munafikin ne yake sallah a gida ji Abdullahi na Mas'ud la taraktum sunnata nabiyikum da kun tare wata sunna babba cikin sunnonin annabi wani ne yake sallah a gida ba ya zuwa masallaci sai yace walau annakum sallaytum fi buyutikum kama yusalli hada mukhalif aw al mutakallif fi bayti la taraktum sunnata nabiyikum walau taraktum sunnata nabiyikum la dhalaltum da kun yi watsi da sunna annabi ku da kun tafi kun bar hanya wa ma min rajulin yatatahhar ba wanda zai alwala a gida fa yusil at-tahur ya kyautata alwala thumma ya'malu ila al-masjid min hadhihi al-masajid ya je ya taka ya je wannan masallaci illa kataba Allah lahu bi kulli khatwatin hasana sai Allah ya rubuta mu duk tafu sai Allah ya bashi lada daga gida zuwa masallaci wa yarfa'u biha daraja sai Allah ya daga darajarsa da duk tafu wa ya kuttu an biha sayyi'a sai Allah ya kankare masa zunubi wa laqad ra'aytuna Abdullah bin Mas'ud yace naga mu sahabbai a zamanin Annabi wa ma yatakhallafu an hadila munafiq ma'lum nifaq ba wanda yake kin masallaci sai munafiki kuma wanda aka san shi cewa munafiki wa laqad kana ar-rajul yu'ta biha yu'ta bihi wa hada bayna rajulayn za a dauko mutum da lafiya ba zai iya takawa ba sai a je a tallafo shi dama da hagu a to da shi masallaci hatta yi kama tutar don ya halarci jami'a masallaci haka da abai Ba ya iya tashi ya taka amma zai nemi wanda zai tallafe shi dama da hagu domin a kawo shi masallaci a rike shi don ya san darajar da ake samu zuwa sallu yan wana masallaci gure ne da hajjar ya kamata mu kiyaye alfarmar masallaci waje ne wanda ya ko ina daraja a bayan kasa yana da alfarma yana da kusurciya wanda Allah ya ce wannan masallatai an gina su ne don zikiri da bautan Allah ba a gina su ba don a yi talla ba a gina su ba don a yi kuwa da shela an ga abu kaza an zinci abu ba a yi a masallaci ba a yin abin da bai dace da alfarmar masallaci ba duk abin da yake ba daidai ba ba a yi a masallaci daga ciki a zamaninmu shi ne yin ainihin wato browsing a masallaci saboda ita waya tana kunno abin da baka yi niyya ba na tsaraici na abubuwa wanda ya ce da alfarmar masallaci in za ka yi browsing ka fita waje kar ka yaci masallaci saboda kada ka rika kunna abin da yake ya ci karo da alfarmar masallaci sannan kada mu mai da masallaci wajen fitina ko wajen neman ainihin ta da hankali mai da masallaci wajen haɗin kai wajen bautar Allah wajen haɗa zuciyar musulmi wajen kawalo da mai kuɗi da mai mulki da babba da ƙarami a haɗu a yi a masallaci wajen da za mu zamo yan uwan juna muna roƙon Allah Allah tabaraka wata'ala wanda ya gina wannan masallaci Allah ka bashi lada ka gina masa gida aljanna waɗanda suka zama sila na wannan ginin masallaci kowa ka gina masa gida a gidan aljanna dukkan waɗanda suka halarci wannan waje ya ubangiji ka sa su cikin wannan falala taka ka ba su gida a gidan aljanna ya ubangiji ka gafarta mana kurakuranmu ya Allah karba ayyukanmu na gari ya Allah ka hada zukatan mu akan alqur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya Allah ka dinga dukkan fitina a cikin musulmi ka zauna da su lafiya yan uwa da ke wannan unguwa ku ribaci wannan masallaci ku halarci sallah ku halarci karatu ku yi kokari ku mai da shi inda ƴaƴanku za su rika zuwa suna da qur'ani inda za su amfana a wannan unguwa Allah tabaraka wa ta'ala ka zauna da kasan mu lafiya shugabannin mu ya Allah ka yi rubuta hannayensu ya Allah ka sa imanin sauti a zukatansu ya Allah ta'ala ka sa mun tsoronka a zukatansu yan uwan da suke cikin musiba a Gaza a ainihin Palestine yan uwan mu cikin musiba a Katsina a Zamfara a ko'ina ya Allah ka aminta da su ya Allah ka tsare jinin musulmi ya Allah ka kare dukkan inda musulmi ke a duniya ya Allah ka ji kanmu ka gafarta mana kurakuranmu ya Allah ka ba mu kyakkyawan karshe ya Allah ka yaje wa iyayenmu da kakanninmu da malamanmu ya ubangiji masu kira da zuwa ka tafarkin da Allah ka ba su kariya ka ɗaukaka al'amarinsu ya Allah ka sa musu ayyukan a cikin mizani na ayyukan na kwarai dukkan wanda suka zo wannan wajen Allah ta'ala ka mai da su gida lafiya Allah ka ba ayyukan mu ka yafe kurakuran mu rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا بأمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب